to abin ban mamaki shine hmm. shugabannin mu inda aka yi to a yan arewa ne hmm. kusan sau da yawa idan ka tsara tsarin mulkin najeriya yan arewa ne su ta mulkin hmm. sa'annan na zata za su yi la'akari da irin waɗannan matsalolin su mai da hankali na ganin cewa an assasar da ababen da za su taimaka ma ita karan kanta arewan da idan waɗannan abubuwan sun haru ba mamaki ita arewa tana da wani hurumi inda za ta yi tsaya yanzu mu kaddara nan can? ba mu da ba mu da a jihar sokoto makaddara ba mu da jami'a private ko guda mm-hmm. amma ina mai tabbatar maka akwai akwai jiha da ke da private university guda kusan takwas ko tara mm-hmm. a kudu mm-hmm. to gaskiya wannan abin yana kawo cikas sosai ga ci gaban ilimi a arewa sannan ya zama dole su mutanen arewa ɗin 'yan siyasa da waɗanda ke mulki su kalli wannan abin su kuma dawo su zauna ga teburin shawara na ganin cewa sun ba da tallahin da ya kamata mm. a ce an taimaka ma arewa mm. ta hanyar za ta ke shawo kan matsaloli irin waɗannan idan sun taso